safiyar asabar 19 ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1439 daidai da biyar ga watan mayu shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kaset na 21 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimaita al-harrani allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi yana karantar da mu tafarki madaidaici ne ta fuskar fahimtar nassoshin alkur'ani mai girma da fassara hadisai da ayoyi waɗanda suke magana akan sifat da magana akan ka'idojin al'amur bil ma'ruf wallahi anil munkar da ire-iren waɗannan abubuwa Allah ubangiji ya saka wa ibn taymiya da alkhairi har yanzu bai gushe ba yana kawo mana ka'idoji waɗanda ya gina da tafin akan su yana magana akan wato fikihu da abubuwan da suka jawo sabani da zamanin da aka samu tangarɗa wajen yaɗuwar addini saboda tasowar bidi'o'i wato a cikin karni na uku zuwa na hudu kenan za mu tashi da yake cewa wali hadha kana zuhur hadha alqawl ma'a zuhuri masail alkhilaf hadhihi dan haka aka samu cewa bayyana waɗannan maganganu akan cewa fiqhu zato ne fiqhu ai ana gina shi ne akan zato wannan zance ya bayyana kafada da kafada ne da bayyanan bid'o'i da saɓani kala daban-daban tsakankanin malamai wa zalika ma'a zuhuri bid'in kathiratin da kuma bayyana bid'o'i kala daban-daban wa taghayyiri umurul islam da canzawar al'amarin musulunci wa ba'afil khilafati da kuma raunin halifanci na barul abbas kenan a lokacin hatta staula alaiha dayalim har ita khilafa din aka samu addayalim kamar ka ce da hausa dailamawa suka mamaye mulkin addayalim jam'i ne na kalmar dailam dailam sunan kabila ce daga cikin kabilun da yanzu suna raye ne ko a ce asalinsu mutanen ƙasar iran ne mutanen wani gari jilan garin su abdulkadir jilani kabilar wurin su ne akwai waɗanda ake ce musu addailam za ka ji sai a ce wane wane addailami wane wane addailami waɗannan mutanen suna daga cikin waɗanda a wannan lokacin suka zama suna da wuka da nama a ƙarƙashin shugabancin daular barin abbas sai zama halifofin Ah, sun zama kawai kamar je na yi ka kamar wani sarki ceremonial da yadda kaga sarakuna suna rayuwa a nan kasashen tun bayan zuwan turawa har zuwa yanzu din ma'ana ba su da karfin mulki na faɗa a ji da zartawa da cewa su suke mallakar ƙasa ko suke mallakar rundunar sojoji ko kuma su ne suke da wato constitution a hannunsu ba su ba ne ai ah, ah, cikin dabara 'yan siyasa ko a ce turawa suka kwace duk wannan mulkin daga hannun sarakuna suka danka wa 'yan siyasa to haka su ma aka wayi gari waɗannan sarakuna na banul abbas kawai je kana yi ka ne suna zaune a bagadad sai abin da aka ba su sai abin da aka ce su yi su kuma waɗannan su ne manyan sojoji su ne manyan 'yan siyasa su ne manyan ministoci su suke tsara duk abin da za su suke kasa dukiyar gwamnatin duk halifan da suka naɗa shi in ya nemi ya tawaye sai su cire shi wani ma su kashe shi wani su kulle shi wani su soke idanun shi duk sun yi irin wannan wani su ta azabtar da shi ya sai ya zama mahaukaci yadda ga mahaukaci mai bin titi duk sun yi ma halifofin banul abbas ire-iren waɗannan abubuwan allah ya tsare mu wa hina idin oke wa zahara hina idin min madhhabil qaramita wal batiniya wal rafida wal mu'tazila ma amma akthar al a daidai wannan lokacin ne kuma aka samu bayyanar a mazhabin karamita da mazhabin batiniya da rafida da mu'tazila duka suka bayyana a mafi yawan kasashe karamita su ne wasu 'yan bid'a masu goyon bayan wani takadari mai suna hamdan bin al-ash'as al-karamiti wanda sun yi barna ba kankanuwa ba a cikin duniyar musulunci a wancan lokacin har akwai lokacin da suka iya kai farmaki cikin harami na makka lokacin aikin hajji suka karkashe mutane a nan inda ake dawafi nan da ka ga inda ake dawafi a nan wurin suka dinga kashe mutane har hawa kan ka'aba suka yi suna ihu suna murna suna shan giya suna watsawa suka ɗauke hajar aswad suka tafi da shi sai dai shekara wajen goma sha takwas a hannunsu ran da allah ya taimaki musulmi aka sake kwato shi aka dawo da shi sai da aka yi ta biki duk kasashen musulmai duka labarin yana nan a cikin tafin siyaru a alamin nubala na al'imamu al-zahabi allah ya gafarta mishi ga sha kasa yake cewa alkaramita min albatiniya wa humul ladina yantasibuna ila hamdan bin al-ash'af alladhi kana yulaqabu bi karmat li karmatatin fi khatihi wa khatwihi suna dangantuwa ne zuwa ga hamdar dan ash'as wanda ake ce mishi alkaramiti saboda yana tafiya yana karkacewa haka ma in yana rubutu wa ilayhi tunsabu karamita haka ake danganta qaramita zuwa gare shi Ya yace alkarmata kama fil qamus muhit dikkatul kitaba alkarmata kamar da yake a cikin kamus shine yin rubutu yan kanana wanda ba a iya ganewa wa muqarabatul khatwi da kuma yin tafiya haka kana takawa kusa da kusa wa qala ibn al-jawzi fil muntazim ibn al-jawzi a cikin al-muntazim fi tarikh al-muluk wal umm yake cewa innahu kana yusamma yusammi karimatayhi li humrati aynayhi wa huwa bin bin nabatiya harul aynain ana ce mishi harul aynai saboda saboda jan ido da yake da shi ya ce ka duba bayani akan karamita a cikin tafin alfarku bayan alfarq na ibn tahir da kuma littafin makalatul ash'ari abin nan wato gaba ta makalatul ash'ari a cikin dairatul ma'arif islamiyya da kuma al-muntazim fi tarihil muluki wal umam na al-imamu abdurrahman ibn al-jauzi rahmatullahi Alayhi. wannan kenan game da karamita sai kuma akwai 'yan batiniya wanda su kuma wasu takadaran 'yan shi'a ne wanda suka zama magwamnatin banul abbas wato suka zame mata abin nan eh, eh, kafa kaya a kafa wannan su ne sanannun eh, 'yan shi'a masu karkashin jagorancin wani mutum mai suna alhassan ibn sabbah wanda wani takadarin mutum ne da allah ya halitta a wancan zamani sun yi kal'a ah, wato ah, wani gari suka yi a kan dutse wanda ba a iya zuwa ba a iya zuwa inda suke an yi kokari ba ɗaya ba biyu ba a kai musu farmaki amma abin ya gagara a wannan garin suna yin ta'annati iri daban-daban duk wani abu da ka sani na musulunci sai da suka warware shi duk wani abu da ke cikin musulunci game da aure game da saki game da zamantakewa game da tauhidi game da sallah sai da suka warware shi nasa daban suke waɗannan ba a samu su ba sai zuwan wani takadari wanda ya fi su takadaranci shine hulaku wannan la'anannen kafiri da ya zo ya karar da gwamnatin banal abbas a shekara ta 656 to shine ya ajalinsu shine ya zo ya kewaye wannan kal'atu alamaut ake ce mata kal'atu alamaut shine ya zo ya kewaye ta wajen wata shida yana musu siege har sai da abincinsu ya kare da komai nasu suka sauko kuma ya ta yanka su allah ya tsire mu bayan sun yi kamar shekara 300 kenan suna musulunci barna su ne asalin a waɗanda ake ce musu alhashashun wanda daga nan ne aka ari kalmar zuwa faransanci yanzu kuma ta shigo cikin ingilishi da ake cewa assassin assassin wato ɗan kisan mummuke domin abin da suke kenan duk wanda kawai suka ga zai kawo musu tangarda malami ne ko mai wa'azi ko sarki ne ko wani babban mutum ne za a yi makin din shi kawai a tura assassins din a tura alhashashun sai su je su kashe shi sun yi kisan gilla ba za ta kirgu ba sannan kuma sukan kai farmaki gari guda su lalata garin su kashe kowa su satan makamai da mata kamar da kaga yan boko haram nan suna yi waɗannan ah, su ake ce musu albatiniya gashi a ƙasa ya ɗan yi sharhin su yake cewa humul ladina ja'alu li kulli zahirin min min alkitabi batina su ne masu sanya wa kowane zahirin alqur'ani su ce to yana da kuma fassara ta batini wa li kulli tanzilin ta'wilan kuma su ce kowace aya tana da fassara daban wa yadhkuru shahrustani fil milal wal nihal shahrustani a cikin al milal wal nihal ya ambata cewa anal batiniyatal qadimata kanat takhlatu kalamaha bi ba'di kalamil falasifa cewa batiniya ta da can sun kasance suna cakuɗa maganar su da maganar falasifa amma batiniya fi zamanihi fa yaj'aluhum hum wal ismailiyata al ghulata firqatan wahidatan amma batiniyar zamanin shi sharu satani yace da su da yan ismailiya yan shi'a ismailiyawa waɗannan duka gullatu ne kuma ƙungiya ce guda ɗaya ta ɓata وذكر أنهم يسمون في العراق الباطنية والقرامطة والمزدكية يتي هكا سونا ينسي يكي أقصى عراقي أنا تمس باطنية أنا تمس قرامطة أنا تمس المزدكية وفي خراسان بالتعليمية والملحدة a khurasan kuma ana ce musu at wato wanda suke da training suna ba mutanensu wani training na wata karantarwa ta musamman da kuma mulhida karkatattu wa al-baghdadi fil ibn tahir al-baghdadi ya ambata a cikin alfarku bayan alfarka yake cewa annal ladina assasu da'awat al-batiniya jama'atun minhum maimun ibn disan al-ma'ruf bil qabbah al-mulaqab wa muhammad ibn husain al-mulaqab bididan yace waɗannan sa da gaske wanda suka kirkiro wannan addinin maimun ibn disan al-ma'ruf bil qabbah da kuma muhammad ibn husain al-mulaqab bididan yace ka karanta littafin almilal wan nihal da alfarku bain alfarq da kuma kashaf istilahatul funun a cikin da'iratul ma'arif islamiyya maddatul batiniya to a lokacin ne duk waɗannan munanan aƙidin da munanan tafarki na barna sai suka bayyana war rafida da kuma 'yan shi'a rafidawa masu zagin sahabbai don hatta a cikin garin bagadaza sai da ya zama a jikin masallatai ma ana rubuta la'anta ga abubakar da umar la'anallahu fulanan wa fulanan za a rubuta sunansu karara a matsayin kwalliya ga masallaci sannan duk waɗannan ranakun da ka san a shekarun baya a nan garin zariya 'yan shi'a suna celebrating ɗinsu sai da aka wayi gari su ma duka bukukuwa ne gadir hum abin nan ɗan abin nan maulidin aisha maulidin fatima amin sorry maulidin fatima maulidin mahadi maulidin wane duka waɗannan ranakun kusan kowane wata akwai wani biki na musamman sannan ko kuma babbar sallah ita ce wato abin nan karbala bikin tunawa da waƙi'a ta karbala da aka kashe husaini radiyallahu anhu wannan ita ce kamar babbar sallah a gare su kamar da kaga suna yi a haka haka kuma wal mu'tazila aka samu kuma yaɗuwar mu'tazila wanda su kuma su kuma yan kamar ka ce su kuma farfesoshi ne su yan karatu ne su a karance suke tasu barna rubuce-rubuce da wa'azozi da kawo shibuhohi da canza fasara amma su ba ruwansu da yaƙi ba sa yaƙa kowa ta hanyar makami kamar yadda waɗancan suke amma su ta hanyar rubuce-rubuce ne sai kwatanta su da 'yan boko waɗanda komai nasu rubutu ne to haka su kuma suke a lokacin aka samu yawaitar su suka samu nufuzi saboda sarakuna sun goyi bayan su suna samun funding ana ba su kuɗi suna samun sponsorship daga a dukiyar gwamnati suka yi ta rubuce-rubuce suna yada aƙidojinsu na barna ma amma akthar al-bilad akthar al-ardi wannan ya baza gaba ɗaya kusan ko ina a ƙasashe wa ukhidha min al-muslimina kathirun min thughurihim ash-shamiyya wa ghayriha kuma aka kwace wa musulmai da dama daga cikin garuruwansu da ke kan gabar tsakanin musulmai da gwamnatin rumawa a kasashen sham da wasu kasashen irin su misisa irin su abin nan wasu kasashe na khurasan da makamantansu sai eh, kafirai turawa na romawa suka samu halin su kawo farmaki ma musulmai su kwace garuruwa sau da lokacin musulman sun shagaltu da kawunansu ba gwamnati ta dame su ko kuma kare kasar musulmai ta dame su ba waɗannan rigingimin su suka damu musulmai wan tasharat hina idin bid'u mutakallimati sifatiyya wa ghayruhum haka kuma a daidai lokacin bid'o'in masu magana akan sifat ɗan ilmul kalam masu magana akan sifatu su ma sai suka yadu suka yadu su ma wa ghayruhum da wasu wasara hadha al-fiqhu min babu tiba'i zanni wa ma tahawal anfus shi kuma fikihun sai ya waye gari ya zama daga cikin wato bin zato da abin da rai yake so ne kawai wa kadhalika mala kathirun min tullabil ilmi ila ma yadhunnunahu ilman ghayra al fiqh sai kuma aka samu uh, ɗalibai suka karkata zuwa ga wasu abubuwa daban da suke tsammanin ilimi ne kuma bayan fiqh ma'ana abin da suka ga ana yayi abin da yake da rawaji ake ake samun ɗaukaka da shi falsafa da mandiki da ilmul kalami da nahau da makamantan wanda da zaran kayi yanzu za ka zama wani sananne fiƙihu da hadisi ko ka iya ba wanda ya damu da kai da ka sai mutane suka karkata zuwa ga waɗannan abubuwan da tsammanin su ne ilimin da ya kamata a koya aka yi watsi da ilimi na fiƙihu ammal kalam wa ilmul falsafa fa innan nafsa tatlubu ma huwa ilmu wa tanfuru mimma huwa shakkun wa dhannun ah, wa hadha mahmudun suka karkata imma al-kalam ko dai zuwa ga ilmul kalam wa imma falsafa ko kuma zuwa ga falsafa fa nafsa tatlubu ma huwa domin zuciya tana neman abin da shine ilimin da ake yayi wa tanfuru ma huwa shakkun wa dhannun tana gujewa abin da aka ce shakka ne zato ne babu tabbas akan shi wa hadha mahmudun minha wannan abin yabawa ne ga zuciya a lokacin aka samu zakakuran ɗalibai da malamai waɗanda da sun yi karatun da ya kamata da sun yi wa addini hidima fiye da wadda suka iya yi irin su gazzari a wannan lokacin suka rayu amma sai zama sun cinye rayuwarsu akan koyon falsafa ta yuna irin su abu usman al-jahis ya cinye rayuwar shi akan eh, mandiki da ilmul kalam irin su zamakshari da makamantansu duk a wannan zamanin suka rayu idan suka taso tunda ya riga ya zama al'adan makarantun lokacin da syllabus ɗinsu da orientation ɗinsu shine wannan abin dole shi zaka koya yanzu duk kwakwalwar da mutum ke da ita misali da basirarsa idan ya taso aka sa shi a jami'a a nan najeriya babu yadda za a ya koyu ya koyi irin abin da wani zai koya a jami'ar da take america kamar harvard ko mit eh, ko florida misali ba zai iya koyan irin wannan ilimin ba tunda babu shi ana Abin da za a koya mashi a engineering anan dole shi zai iya koya wani outdated information a engineering ba zai iya koyi injiniyarin din da ake koyarwa a can batun da bai taso a environment din da ake koyar da wannan abin ba ko mun gani dole mutum ba yadda ya iya shi abin nan ne eh, photocopy ne na na inda yake to abin da ya faru da al'umma musulmai kenan a wannan lokacin kuma yadda muka ambata za mu ji wasu ƙarin bayanai kaɗan akan wannan gaba daga littafin tazkiyatul huffaz na al'imamu al-zahabi wannan da ke hannu na mujalladi na ɗaya ne a bugun darul kutubul ilmiya da suka buga shi a a shekarar miladiya ta 1998 to abinda zahabi yake a cikin littafin ne. yana kawo tarihin malamai ne shahararrun malaman hadisi kamar yadda ya ce al-huffaz manyan malamai to idan ya kasa su ɗabaka ɗabaka to za mu karanta ƙarshen ɗabaka ta takwas ne da kuma ƙarshen ɗabaka ta tara wanda bayan da ya gama kawo malaman sai wani ta'aliki kankani ta'alikin da yake samari ɗin wannan matsala gashi a shafi na a cikin jus'i na biyu shafi na tamanin da shida inda ya kawo ƙarshen ɗabaka ta takwas bayan da ya kawo malami sai da ya kawo guda ɗari da talatin a wannan ɗabaka irin su ishaqul kausaj irin su yunus bin abdul a'ala su abu kuraib su al-imam daulabi su abu khaifama zuhair bin harbin irin su ali bin madini su ahmad dan hambali su ishaqu dan rawiya su muhammad bin salam al-bikandi su musaddad waɗannan su ne malaman irin wannan dabakar da ya kawo su su na'im bin hammad su ali bin asad waɗannan irin malaman to su ne ya gama kawowa a wannan zamanin wanda galibinsu sun su ne a tsakiyar karni na uku daga shekara ta 230 da 40 da 50 har zuwa ƙarshen wannan karnin ai kaga shine zaman da ake magana ko sai ya ce fa il muslim musammuna fi hadhihi tabaqa hum thiqatul huffaz waɗanda aka ambata a wannan gaba a wannan ramkiya ita su ne malamai mahaddata amintattu wala Allah kad ahmalna ta'ifatan min nuzara'i yace ta yiwa ba mu ambaci wasu daga cikin tsararrakin su ba fa innal majlis al wahida fi hadha al waqti domin makaranta kwaya daya a wannan zamanin kana yajtami'u fihi azyada min asharati alafin mihbara akan aje wato mutane sama da dubu goma sukan zauna a makaranta guda daya yaktubuna Afara suna rubuta hadisai annabawiya wa ya'tanuna bi hadha sha'an suna baiwa hadisi muhimmanci wa bainahum nahawun min mi'atai imamin a cikin dubu goma nan zaka samu kamar mutum ɗari biyu kowanne jijjigen malami ne babban malami ne Kadbarazu wanda sun yi fice wata ahalu sun yi qualifying lil sun kai su ba da fatawa falakad tafana ashabul hadith yace amma yanzu fa malaman hadisi sun kare wata lashau sun bace ba a ganinsu wata baddalan nasu bi talabihi bi talabatin yahza'u bihim a ada'ul hadith malaman hadisi an canza su yanzu an maye gurbinsu da wasu ɗalibai waɗanda makiya hadisi ke musu istihza'i wasu sunna makiya sunna ke musu istihza'i wa yaskhawuna minhum suna su wasara ulama'il asri malaman wannan wasara ulama'ul asri fil galibi malaman zamani sun wayi gari a mafiyan lokuta akifi na ala taqlid abinda suke kawai shine makale wa wani malami fil furu a cikin fiqhu min ghairi tahririn laha ba tare da tantance mazhabin ba mukibbina wa mukibbina ala aqaliyati min hikmatil awa'id sannan sun rafkara sun abin sun afka cikin akaliyat waɗannan ilmomi na falsafa min hikimatil awa'ili na falsafan mutanen farko wa ara'il mutakallimina da ra'ayoyin 'yan ilmul kalam min gairi an ya ta'aqqalu aktharaha ba tare da sun fahimci mafi yawan abin da suke faɗa ba fa bala'u shine bala'i ya gama mutane a tsaro da aƙida da tattalin arziki da zamantakewa komai kamar yadda muka ji aka kwace garuruwan musulunci aka samu yaduwar bidiyoyi kashe-kashe yaduwar fitina rigingimin siyasa yakin basasa shine fa'ammal bala'u wastahkamatil hawa san zuciya ya mamaye kowa wala hatma badi raf'ul ilmi wa qabdihi minan nas alamu suka bayyana na cewa zamani yayi na cire ilimi da danke shi daga barin mutane farahimallahu ra'an aqbala ala sha'ani yace Allah ubangiji ya ji kan mutumin da ya tsaya ya kula da al'amuran rayuwarsa wa qassara min lisanihi ya taƙaita harshensa wa aqbala ala tilawati qur'anihi ya rike qur'anin shi ta karantawa wa baka ala zamanihi yayi kuka saboda bala'in zamaninsa wa admana nazara fi sahihaini ya mai da kallon shi kawai akan bukhari da muslim sun ishe shi ta kallon abin da ke ciki yana karantawa yana aiki da shi wa abadallaha ya bauta wa allah qabla an yabghatahu al'ajal kafin rayuwa ta zo ƙarshe allahumma farfaq warham ya ce ya allah fawafiq warham ya allah ka ba mu dacewa allah kai mana rahama to ka ji wannan sai ƙara kawo malamai na ɗabaka ta tara su kuma ya kawo mutum ɗari da biyar wannan ɗabaka ita ce ɗabakar su bukhari da muslim da muhammad ibn yahya da abu dawuda da abd ibn humaid da alimamu tirmidhi hajjat ibn sha'ir yaqub al jani da ire-iren su sa'iqa shine abu yahya muhammad ibn abdurrahim irin su dan gidan zuhair ɗancan shine ibn abi khaifama irin su abu zur tarrazi irin su dan uwan shi abu hatim razi duk da ke shi mutaakhir ne a wajen rasuwa irin su al-imamu irin su dawud zahiri da aka sani irin su harb ibn isma'ila al-kirmani da makamantansu ya kawo mutum ɗari da biyar da ya gama kawo su sai ke cewa walaƙad kana fi hadha asiri wa ma qarabahu min a'immatil hadithin nabawi khalqun kathir haƙiƙa a wannan zamanin da zamunan da ke kusa da shi akwai limaman hadisin manzon Allah sallallahu halittu da yawa wa ma zakarna ushurahum ba mu ambaci ɗaya bisa goman su ba huna a nan wajen wa aktharuhum madhkuruna fi tarihi yace mafi yawan su na ambace su a cikin tarihi a cikin tarihul islam wa kadhalika kana fi hadha alwaqti kuma a wannan zamanin da ya ila yau akwai khalqun wasu halittu min a a halin ra'ayi daga cikin malaman fikihu mutanen kufa kenan wal furu'i da sauran malaman fikihu wa adadun da kuma adadi mai yawa min asatinil mu'tazila daga cikin limaman mu'tazilawa wa shi'a da limaman shi'a wa ashabil kalami da yan alkalamu yan alwujudu alladhina mashawwara al wanda suka biye wa hankalinsu suka saki nasi wa aradu amma alaihi salafu suka yi watsi da abin da salaf suke a kai min tamassuki bil afarin nabawiyya abin da salaf suke a kai na riko da hadisai wa zahara fil fuqaha in taqlidu wa tanaqas wa ijtihad aka wayi gari taqlidanci yayi yawa a cikin malaman fiqh ba sa iya kokarin kansu fa subhana man lahul khalqu wal amru sarki ya tabbata ga Allah wanda yake halitta da kuma kaddara fa billahi alayka ya sheikh yace ina gama ka da Allah ya kai wannan malami irfaq bi nafsik ka tausaya wa kanka walzamil insafa ka nace wajen adalci a maganganunka da ayyukanka wala tanzur ila haula ila huffazi an nazar shazara kar ka sake ka kalli waɗannan malaman su bukhari su muslim su abu dawuda su tirmidhi ka musu kallon reni kar ka saki wala tarmaqannahum bi ainin naqsi kar ka sake ka harare su wala ta'taqid fihim annahum min jinsi muhaddisi zamanina kar kuma ka yi tsammanin wai su bukhari da muslim da ake ci musu malaman hadisi ɗaya suke da malaman hadisin zamaninka zamanin fa zamanin zahabi ba ma wannan ba yace kar ka sake ka wala ta tagid fihim annahum min jinsi muhaddisi zamanina yace hasha wa kalla sam ba haka bane fama fi man sammaitu ahadan yace babu wani daga cikin waɗanda na ambata walillahi alhamdu Allah shine godiya take gare shi illa wa huwa basirun biddini duk wanda ka ji na ambata to ya san addini alimun bi sabilin najati ya san hanyar tsira walaysa fi kibari muhaddisi zamanina ahadun ce babu wani daga cikin manyan malaman hadisin zamaninmu ko ɗaya ya bulugu rutubata ula'ika fil wanda ya kai matsayin waɗancan a wajen ilimi malaman zamanin nashi ba su ne su ibn taimiya su mizzi su ibn kathirin ibn kathirin ma na ƙasa da shi tukuna su muhultai waɗannan ba su ne malaman zamanin shi da yake cewa babu wani ƙwaya ɗayansu da ya kai ilimin waɗancan ilimin su bukhari da su muslim da sauransu game da ke faɗi a wani je yake cewa in an ce malaman hadisi yanzu ni bana ganin su sai dai a cikin littafi ko a ce ga kabarinsu ya ce babu wanda ya kai ilimin waɗancan fa inni ahsabuka dan ina tsammanin kai ɗin nan li farti hawaka saboda bala'in son zuciyanka ta ƙulu za ka ce bilisanil hali aikin kana nuna cewa in a awazaka maƙalu idan ka kasa faɗa da baki za ka iya cewa man ahmadu wa mal madini wa mabnul madini wa ayyu shay'in abu zur'a wa abu dauda ka ji mutum yana cewa su waye abu dan hanbali su waye ibnul madini me abu zur'a ko abu dauda ko bukhari ba ka waɗannan batattun ne suke faɗa ba su waye waɗannan ai mazaje ne su ma yanzu a ce bukhari kuma ya inganta eh mu ma muna da ilimi muna da hankali ya kamata a mu mai tunani ya ce na san hankalinka da ke cike da son zuciya yana riya maka ka dinga cewa waɗannan suwaye ha'ula'i muhaddithuna za ka dinga cewa ai malaman hadisi ne kawai wala ya daru na fiqiha ai ba su san fiqihu ba ma a shi layl bil bilbariha ba haka mutane suke faɗa ba yanzu wa ma usuluhu ai ba su san usulul fiqh ba wala yafqahuna ra'aya ba su da fiqh ba sa iya istinbati wala ya'rifuna Allah ta'ala bi dalili ba su san Allah ta hanyar dalili ba sun sani ne kawai ta hanyar an faɗa musu sun riƙe ai sanin Allah sai da dalili ba ka suke faɗan wannan kalma ba a nan nan Kaduna cewa wai ai eh, tauhidi ba a ta kalidanci ita ce wannan magana tauhidi ba a ta karidanci hujja ce ake aiki da ita ko to tun da akwai irin waɗannan batattun jama'a da kaji zahabi na musu wannan guga zanan walahum min fuqaha ilmilla ba sa cikin malaman fiqh faskut bi hulmin bi hilmin karfa mana baki kai shiru kai hakuri kai shiru awin taq bi ilmin ko ko in za kai magana ka da ilimi fal ilmun nafi'u ilimi mai amfani huwan nafi'u ma ja'a an amsari ha'ulai shine abin da ya zo daga waɗannan mutanen da ire-irinsu walakin nisbatuka ila a immatul fiqh amma abin da saka kasa gane wannan saboda dangantuwarka zuwa ga malaman fikihu ka nisbati muhaddisi asarina ila immatul hadisi nisan ka da fikihu kamar nisan malaman zamaninmu ne da hadisa kamar yadda ya ce malaman zamaninsu babu ɗaya daga cikinsu da ya kai waɗancan malama da aka kai ma a fiƙihu ko kusa da nada ba kai ba shi za kake wannan hauka ya ce sai ce fala na hannu wala anta mu ba mu kai malaman hadisi ba in ji zahabi kai ma ba kai malamin fiƙihu ba walakin nisbatuka ila sai ce wa inna ma ya ariful fadla li ha'ula'i li ahli al-fadli dhul fadli wa inna ma ya'rifu al-fadla li mutumin da ke da falala da hankali shi ke gane masu falala da hankali kuma gane faman ittaqallaha wa raqaba wa atarafa bi naqsihi wanda da ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokar Allah kuma ya iya furta naƙasarsa a cikin ilimi da daraja wa manta kallama bil jahi wa bil jahri aw wanda ko magana da nuna girma da isa ko da jahilci ko ya faɗi muguwan magana akan malaman farko wal ya faɗi ainihin baƙan magana fa'arid anhu ka kauda kai daga gare shi wa zarhu fi ghayyi ka kyale shi a cikin batarsa fa ila wa balin dan ƙarshen shi zuwa ga azaba ne nas'alullah alafuwa was salama muna roƙon Allah ubangiji mana ahuwa Allah kuma ya sa mu tsira kun ga waɗannan ta'alikokin da ya guda biyu a ƙarshen wannan ɗabakan suna mana samari na duk abin nan ne da ibnu taimiyya yake faɗi ana shine zamani ne ya lalace a lokacin lalacewar ta faru farko daga lalacewar shugabanci na waɗannan zamanin dole banu abbas ta zama daula ce kawai a cikin suna halifancinta ba ta da asalin karfin da take da shi a farko sarakuna ne masu rauni 'yan siyasa daban waɗanda ma ba laraba wasu suke juya su mun sha wannan magana na biyu kuma shigo da wasu ilmomi na kafirai cikin musulmai ba tare da an tantance menene ake da bukata me yake da amfani menene mai kyau mai mara kyau ba sai aka cakuɗe su da sauran ilmomi sai zama kuma wannan sabon ilimin sai zama abin yayi domin duk wanda yake shiga cikinsa sarakuna za su yi da shi za su ba shi mukami za su ja shi a jika za su sai abin nan hajarsa idan ya fasara littafi za su biya kuɗi masu yawa wannan sai ba abin yaduwa shikenan sai abubuwa suka rikike cewa musulmai gaba ɗaya sai zama fikihu ya zama babu ijtihadi a cikinsa ilimin hadisi kamar yadda zahabi ya faɗa nan an wayi gari wasu ɗalibai ne abin dariya ma kawai waɗanda sauran makiya suke musu dariya sannan shugabancin ya zama shi ma kawai ul'uba ne abin wasa da wannan sai lalata gaba ɗaya ilmomin musulunci a wannan zamanin ilmomin musulunci ba su farka suka dawo cikin hayyacinsu ba sai a farkon karni na bakwai zamanin da aka samu malamai makadisa ɗin nan su abdulghani ibnu sa'id da 'yan uwansa su abu muhammad da sauransu su diya uddin al-maqdisi da suka zo suka raya rubuce-rubucen sunna an samu wanda suka yi wasu kokare-kokare a baya amma ba su samu irin wannan nufuzin ba kamar su muhi sunna al-baghwi in kuntuna a wannan zamanin nan ya rayu cikin karni na biyar ya ma faɗa ƙarar a muƙaddimar littafansa cewa abin da ya ja shi zuwa ga haka shine lalacewar sunna an samu imamul ya yayi iya ƙoƙarinsa an samu su al'ala'i duk sun iya ƙoƙarin su to amma daga farkon karni na bakwai sai aka samu wannan yaɗuwar ta taso sai kuma Allah ubangiji ya zo ya ƙayyade wa musulmai wasu malamai musamman a kasashen sham su ne su mizidin su ibnu hajarin su zahabi su ibnu taimiya ɗin da suka zo a wannan zamanin su su sorry su al zahabi ibnu hajarin shi a misra yake suka zo suka tada wannan suka raya waɗannan ilmomi suka yaɗa su sai zama wani abu sabo shi sa aka wayi gari yanzu duk sanda ake magana ilmomin musulunci to ba zai yiwu a haura a koma can baya ba ba tare da an ɗauki waɗannan malamai da zamaninsu da ayyukansu a matsayin gada ko tsani da ake haurawa a can ba saboda tsakankanin asalin farkon musulunci sanda addini yake da tagomashinsa da kuma wannan zamanin nasu an samu wata wato furja an samu wani rami mai zurfi da musulmai suka samu kansu a ciki na tangarɗa a ilmance da a addinance da kuma a siyasance Allah ubangiji ya samu dace sai mu kuma inda yake cewa kana min sababi hadha annahum tafaqahu li ghairi dini wa dhalika mimma zummu alayhi sai zama a dalilin haka musulmi suka je suka koyi ilimin da ba na addini ba wannan shi kuma abin zargi ne wato abin yabo ne a ce mutane suna neman ilimi amma abin zargi ne su nemi ilimin da ba shi ya kamata su nema ba kama ja a zalika fi hadithin rawahu abu hurairata wa aliyun radiyallahu anhuma ya kulu fihi Nabiyu sallallahu alaihi wasallama kama yadda bayani ya zo a cikin wani hadisi wanda abu huraira da ali dan abu talibin allah ya kara musu yadda suka ruwaito daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama aka ce manzon allah ya ce إذا اتخذ المال دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتفقه لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وأقى أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه ورفعت الأصوات في المساجد وأكرم الرجل مخافة شره وساد القبيلة فاسقها wa kana za'imal qaumi arzaluhum fantaziru inda zalika rihan hamra wa fitanan tatataba'u ka nizamin barin quti'a salakuhu fatataba yace idza tukhidha al-malu duwalan ya zo a cikin wata riwaya alfai'u idan aka mai da dukiyar gwamnati ta zama duwalan ta zama abin rabawa tsakankanin attajirai da shugabanni kai la ya kuna dulatan bainal agniya iminkum din nan da aka ci idan aka wayi gari shugabanni da sarakuna da manya da 'yan siyasa da su da iyalansu da na kusa da su suna kashe maraba da dukiyar gwamnati suna babakere talakawa ba sa samu ba a baiwa wanda ya kamata a ba shine utukhidal malu duwalan ko utukhidal fai'u duwalan wal amanatu magnaman idan amana ta zama ganima ya zama an ba mutum amana sai ga ta faɗi ga sassa ya samu na banza shi an ɗauko shi an sashi kan wata dukiya ya kula da ita ko an bashi ajiyan dukiyar marayu ko an buɗe mishi wani katafaren shago an ce ya tsare sai kawai ya yi damalmala dukiyar gaba ɗaya lokaci ƙanƙani ya halaka ta ya ga ai shi ma wai yaya giraban shi ne kuma aka bashi Eh, Rukon wata dukiyar gwamnati wani mukami wanda karkashin mukamin akwai dukiyar al'umma a ƙasa wata hukuma ko wata ma'aikata ko wani ofishi wanda ke juya wasu dukiya ta al'umma shikenan sai ɗauka ganima ce ya tafa taka wazzakatu maghraman idan zakka ta zama liability shine maghram ta zama bashi ta zama tax wanda za a tsara mutum sai an kwace da ƙarfin tsiya ba zai bayar ba sai an yaka da shi wato fukkiha an karanta da abin nan kenan mabnulil majhul li ghairi dini ya zama mutane suna koyan ilimi ba dan addini ba suna koyan wani ilimi can daban da sunan addini wa ta'ar rajul ra'atahu mutum ya zama yana bin magana matarsa ya zama mijin hajiya wa abqa ummuhu amma kuma yana saba mahaifiyarsa duk abin da hajiya ta faɗa shi za a yi in gana neman wata alfarma a gurin shi sai ka nema a wajenta amma uwarsa fa baya jin maganarta shine aqqa daga uquq wa adna sadiqahu ya jawo abokin shi a jika wa aqsa abahu amma kuma ya nisanta da mahaifinsa kullum ya tare da abokai amma ba ruwan shi da iyaye da baban shi ba za gan shi da baban shi suna zaman fira ba ko sun yi tafiya tare ba ko sun ci abinci tare ba amma kullum abokai su ne a wannan matsayin wa rufi'atul aswatu fil masajid ya zama an wayi gari ana yin hayaniya a masallaci ana musu ana cacen baki ana raha ana gulma ana dariya ana tafawa masallaci ya zama wurin zaman fira wa ukrimar rajulu makhafatu shari ya zama ana girmama mutum saboda tsoron bala'in shi ba dan ana kaunar shi ko ana ganin mutuncin shi ba in yace yana son iya za a shi ne don tsoron zai iya kashe ta ko zai iya kashe babanta ko zai iya kashe wanda aka ce zai aure ta in ya zo shagon ka ya ci bashi za ka bashi ne saboda tsoron kara in baka bashi bashin nan ba da dara sai fasa maka shagon sai ka ce a ai ba kome eh, ba kome eh, eh, ba sai ka biya ba ranka yadda ba sai ka biya ba kawai ka bashi kyautar biredi maimakon ka ce bashin ma kaga ma kenan ko li ghairi makhafatu sharri wasadal qabila tafasiquha ya zama shugaban mutane shi dan iskan cikin su ya zama wani matsiyaci mashayin giya ko manemin mata ko ma ɗan luwaɗi ko matsafi wani wanda an san mutumin banza ne kowa ya sani ba abu ne ɓoye ba a ce kuma shine shugaba shine gwamna ko shine ciyaman ko shine sarki ko shine minista ko shine ciyaman ko mai anguwa ko ma limami ma a ce an san shi yana da wata muguwar barna sananniya da yake wa kana za'imul qaumi arzaluhum ya zama wanda ke shugabancin mutane shine makaskancinsu ba yi da asali ba yi da tarihi mai kyau ba shi da mutunci bai san addini ba bai san mutuncin masu mutunci ba aka samu duk waɗannan siffofin sun yada a cikin mutane sai aka ce annabi ya ce fantaziru inda zalika rihan hamra ku jirayi wata jar iska da za ta zo a wannan lokacin wa fitanan ku jira fitintunu ta tataba'u tataba'u ka nizamin balin wanda za su dinga biyo bayan junansu kamar sarka abin nan zaren sarka balin wanda ya lalace kudi'a sai aka tsinke shi kudi'a salakun sai aka tsinke asalin igiyar da ke cikin sarka fatata ba sai 'ya'yan sarka su ta biyo bayan junansu suna faruwa kama ce ka rike carbi haka sai ka tsinke waje guda kaga za su ta biyo bayan juna ne kawai suna faduwa ya ko ba za su zauna a cikin sarkar ba to haka fitintunu za su dinga biyo bayan juna a wannan lokacin ɗaya bayan ɗaya suna gogar junansu kafin a gyagije daga wata wata ta auku in an buga bum a nan kafin mutane su gama salati su gama kwashe gawawakin an buga wani annoba ta tashi a can can an yi kaza can ruwan sama ya cinye mutane can bala'i kaza iri daban-daban can barayi can cuta wannan hadisi ne wanda yake da ban tsoro kwarai sai dai bai inganta ba shi ne kawai matsalar shi <laughs> duk da yake akwai gabobin da za ka iya dubawa ka ga haka suke a cikin ilimi misali faɗin cewa daga ah, sautuna a cikin masallatai yana daga cikin alamun tashin alkiyama ah, ibn mas'udin ya yi hani akan haka har yana dukan mutane a kai kamar yadda ibn abi sheba ya a cikin musannaf sannan alimamul ma bukhari ma yi babi musamman a cikin bukhari da yake cewa babu raf'is sauti fil masajid ya kawo hadisai wanda suke nuni zuwa ga kyamatarwa zuwa ga haka sannan duk abubuwan kuma za ka gari suna faruwa kuma abubuwa ne da suke dukan su munana ne amma a yadda yake wannan hadisin a haka to gaskiya saboda Allah malaman hadisi sun yi magana akan shi kala daban-daban asalin hadisin kamar yadda malam ya faɗa riwayan Abu Huraira ne a cikin sunan Tirmidhi da kuma riwayan ali ibn abi talibin a cikin littafin ibn maja kenan shi ma ya ruwaito shi sannan al-khatib al ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi mai suna tarihu bagdad da kuma tabarani a cikin al-awsat da ibn al-jawzi a cikin al-ilalul mutanahiya sai kuma ibn hibbana a cikin al-majruhin kitabul majruhin min al-muhaddithina ibnu hibbana ya ruwaito matsalan hadithin shine wani mutum mai suna alfaraj ibnu fadala wanda malaman hadisi sun yi rubdugu a kan shi al'allama alhafiz dara kutani yana cewa wannan mutumi hadithuhu batin ba a karban hadisinsa haka an samu wasu malamai da suka raunata wannan hadisin a ciki akwai alimamul al'iraqi zainuddin rahmatullahi alaihi akwai al'imamu munawi sannan akwai al'imamu zahabi shi ma ya raunata hadisin haka ibn al-jawzi a cikin al'ilal din can haka ash al-albani a cikin Abda'ifa lamba ta dubu ɗaya da da saba'in haka duk waɗannan tarin malamai sun yi a kan raunata hadisin bai inganta ba wallahu ta'ala a'la da ibn Taimiyya ya kawo shi ne dan ya kafa hujja da waccan gaba da take cewa wa tufaqqiha li ghairi dini ko ita ce hujjarsa a ciki wa kana hadha ma huwa min ashratis sa'al wusta min duhuril jahri wa raf'il ilmi wa kathratiz zina yace to wannan da ka ji an a nan yana daga cikin alamun tashin alkiyama na tsaka-tsaki ya tafi zuwa ga raba alamun tashin alkiyama zuwa gida uku akwai alamun tashin alkiyama wanda suke manya alkubra guda bakwai waɗanda da zaran sun faru za su faru ne baina dai sa'a kusa da tashin alkiyama su ne su dujal da mahadi da annabi isa da dabbatul ardi da fitowar rana daga eh, abin da mafaɗarta da kuma wannan iska mai kashe muminai da za ta duk wanda shaƙa sai mutu da kuma eh, wuta ɗin nan da aka ambata karanta littafin eh, abin nan a shatu sa na alimamul kurtubi waɗannan bakwai ɗin su ne alkubura waɗanda da zaran sun faru to mutuwa duniya ta zo ƙarshe kenan za su faru ne bai ne dai sa'a sannan kuma akwai wanda ake ci musu awailu ashratu sa'a farkon tashin alamar tashin alkiyama na farko shine aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shine karshen annabawa kamar yadda yace buistu ana wasa'a ka ne an aiko ni tare da tashin alkiyama kamar haka zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama da tsagewa wata din nan iqtarabatu sa'a wan shaqqal qamar kaga duk wani abubuwan sun faru fiye da shekara dubu yanzu amma kuma ga shayin da duniya tana nan akwai kuma wanda suke tsaka tsaki wanda su ba wancan na farkon bane ba kuma waɗannan na ƙarshen da za a yi ƙarshen ƙarshe ba tsakatsakin nan su ne za su dinga faruwa gwargwadon zamani kullum ana ganin su ana ganin su suna da yawa sun fi ɗari bakwai su to daga cikin su akwai wannan zuhurul jahali yaduwar jahilci ya zama jahilci ya mamaye mutane har a wayi gari ma waɗanda suke da ilimi sun zama kamar yadda aka ambata wani hadisi kamar taurari a cikin duhun dare wato ko ina duhu sai ga wani ɗan haske nan haka wanda bai sai haska gari ba ba kamar hasken farin wata ba shine wajen tashbih din hasken taurari za ka gan shi ne ɗan ƙanƙanin haske ne a cikin duhun dare to haka za a same su ɓince ne ɓince ne ɓince ne haka kuma kamar yadda hasken tauraro kafin gari ya waye kuma sai a neme shi a rasa to haka kuma shi ma wannan mai ilimin ba zai wani abin arzikin da har za a ji labari ba bai ilimin shi bai kai ya kawo ba yanzu yanzu nan za a neme shi a rasa sai kuma Allah ya kawo wani da kuma raf'ul ilm za a ɗauke ilimin a cikin asar wanda ake ce musu malaman ma sai ga ilimin da suke da shi bai kai ilimin da ake malanta da shi asali ba kawai dai a garin makafi ne mai ido ɗaya sarki wa kasaratu zina da kuma yaduwar zina har za a wayi gari zina ta zama kaman ba haram ba har ba a ganin aibinta har kusan ko ina ma ana yin ta an yi recognizing dinta kamar yadda ake rayuwa yanzu misali yanzu ko da a nan najeriya zina tana iya zama kawai matsala ne idan mutum ya yi da wadda bata da ba ya yi fyaɗe kenan amma a dokar najeriya in dai akwai mutual agreement da suke cewa ko fahimtar juna tsakanin namiji da ɗaya mace kuma balagaggiya ce ba ba under age bace ba minor bace ita sun je sun yi abin su da ba ruwan kowa da su kawai zai iya zama matsala ne idan tana da miji ko kuma iyayenta suka ce ba su yadda ba ko wani abu amma haka nan kawai a najeriyance ba su wakwa laifi ba wa inna lillahi wa inna ilaihi wannan irin bala'i to a wayi gari ya yadu har ana tallan zina a tashoshin sadarwa ana gwada mutane da za su yi ba matsala yadda za su kare kansu daga cututtuka ko daga daukan cikin da ba a yi niyya ba ko da suke cewa unwanted pregnancy a wayi gari a haifi dan shege ba a jin kunya a goya shi a mai ragon suna a sa shi a makaranta shi ma kamar dan kowa guda nawa to kaga zina ta zama ta yaɗi kenan alhalin adda kuwa wani mugun abin aibi ne a samu labarin cewa wance kaza ta taɓa yin alaƙa da namiji da ta yi kusa da zina ma kafin aure ba wai a ce ana da tabbas akan ta yi zina ba ba ta samu miji ba kwata-kwata to amma yanzu ga matan aure suna yi mazan aure suna yi samari da zawarawa da 'yan mata kowa sai wanda allah ya tsare allah ka tsare mu daga wannan bala'i to irin waɗannan su ne aka ambata a cikin wannan hadisi wato alamun tashin alkiyama na tsakaɗaki irin bijire wa iyaye biye wa maganan mata mutum ya guji iyayensa ya makale wa abokai da kuma sauran abubuwan da aka ambata a ciki fa hu kad sabata fi sahihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama annahu qad yuridu bis sa'ati inhiramul qarn dan ya tabbata a cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan wani lokaci da aka ce as-sa'a to ana nufin shudewar wani zamani ba dole sa'a ta zama tashin alkiyama ba wa wuqu'u shururin wa bala shururin wa bala yu'azzabu bihin nas da kuma aka ce a saa tana iya zama wani sharri da wani bala'i da zai aukuwa mutane tashin alkiyama kamar yadda aka ce misali iktarabat as-sa'atu daga cikin fasara da ake wajen shine a sa'a nan lokacin da za a ɗanɗana wa kafare bala'i ya kusa za a ci nasara a kansu a badar da sauransu akwai wannan fassara ko kuma cewa juyawar zamani ta zo shi ma sa'a ne haka mutuwan mutum ɗaya shi ma abun shi sa'a ce gare shi tashin alkiyama ce gare shi ina fata mun gane kafin a zo asalin alkiyamatul kubura wanda za a haɗa gaba ɗaya al'awwali na wal akhirin wa in kanat as-sa'atu al-amma hiya qiyamun nas min quburihim yake al-qiyamatu as-sa'atu tashin al na duka shine mutane su farka daga kabarin su a tara su a mahashari ai musu sakamako Allah ka sa mu tsira lakin al-awwala jaa fi mithli qawlihi amma wancan da ma'anar shudewar zamani ya zo a cikin faɗinsa in yastamfid hadha al-gulamu umrahu lam yudrikhu al-haram hatta taqum as-sa'a da annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi game da wata mas'ala sai yake cewa in dai har wannan dan yaro ya nuna wani yaro a wajen ya ce in dai wannan yaron zai cinye shekarunsa wato mutuwa ba za ta mishi gaggawa ba zai cinye shekarun shi saba'in ko tamanin ko sittin da biyar ko makamantansu ya riski ƙarshen rayuwarsa to ba zai tsufa ba har sai kiyama ta tsaya to wannan yaron kuma ya tsufan kiyama bata tsaya ba wannan kiyama ta duka ko to sai a ce kenan ba wannan kiyama ake nufi ba a kiyama da ake nufi a wajen shine canzawar zamani wannan hadisi ne tabbatace kuma ibnu khuzaima ya fitar da shi da bagawi a cikin sharh sunna yuridu bihin khiramu dhalika alqarn yuridu bihin khirama dhalika alqarn yana nufin shudewa wannan zamanin kama in kama annahu qad arada bi lafzil qiyama mautal insan kamar yadda lafazin alkiyama yakan zo a cikin hadisi wani lokaci ko a cikin magana sai ya zama ma'anar shi mutuwan dan adam kama fi qaulil mughirati bin shu'ba kamar yadda mugira yake cewa ayyuhan nas innakum taquluna alqiyamata alqiyamata kuna cewa kiyama kiyama wa innahu man mata faqad qamat qiyamatu ai duk wanda ya mutu kiyama shi ta tsaya haka wannan ah, karatu ya zo ah, da wannan lafazi akwai lafazin da aka samu daga alkama wanda yake cikin littafin taribul athar na limamu tabari sannan ana ruwaito ma wannan magana da isnadi marfu'i zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi amma isnadi ne da'ifi kamar yadda al-hafiz al-iraqi yake faɗi a cikin littafin al-mughni an haml al-asfari fil asfar li takhrij ma fil ihya' min al-akhbar takhrij ihya' ulumuddin asalin riwayan ibnu abid duniya shi ya fitar da ita a cikin kitabul maut ibnu abid duniya a cikin kitabul maut ya fitar da ita amma da'ifiya ce kamar yadda al din ya faɗa kamar yadda kuma a shekul albani ya tabbatar a cikin ad lamba ta 1166 haka al'imamu a ad ya fitar da wata riwaya a cikin musnadul firdaus wanda ita kuma isnadin ta ma mawdu'i ne kamar yadda a shekul albani ya faɗa a waccan lamba ta 1166 da kuma lamba ta 5462 ta littafin shi abda'ifa wallahu ta'ala a'lam da aka bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma ya tabbata daga maganganun wasu malamai ko tabi'ai ko makamancin haka wallahu a'lam wa tarjama al-baghwi ala dhalika fi kitab al-masabih al-imam al-baghwi a cikin littafin shi al-baghwi ah, Husain dan Mas'ud ah, rahmatullahi alaihi mai sharhu sunna da kuma masabih ya ce a cikin masabihu babu man mata faqad qamat ya ce babun da ke bayani a cikin mishkatul masabihi kenan ya ce babun da ke bayani akan wanda duk ya mutu to alkiyamarsa ta tsaya eh. lakin min az-zanadiqati as-sabi'a al-mutafalsifa kas-sahar kas sahara rudi ko wannan mutumin alhalabi almaktul kamar wancan Sahara rudi da aka kashe da muka ji a baya din nan da irin shi zindikai irin shi sabi'awa mutafalsifa wa ghairihi da wasu su man yadhunnu dhalika huwa alqiyama allati wasafaha Allahu fil Qur'an wanda suke cewa wannan magana ana magana akan kiyama ce da Allah ya faɗa cikin alqur'ani wa yaj'alu hadha al-lafdh min kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallama walaisal al-amru kuma suna cewa annabi ne ya faɗi wannan zancen cewa mun mata faqad qamat qiyamatu ba haka bane zancen ba annabi ya faɗa ba ba kuma tashin kiyamar kowa da zaran ya mutu bane eh wanda za a ce misali idan mutum ya mutu za a tashi kiyamarsa a mai sakamako ya tafi inda zai tafi ba haka bane wa idza kana bi sababi taqlidi kathir min al-fuqaha li a'immati yace to in ya zamana sakamakon wannan takalidanci wanda mafi yawan mutane suka yi ma malaman fiƙihu da suke bin mazhabinsu wattiba'ihim zan da kuma bin zato a sanadin haka ishtabaha ma yumkinu ilmuhu wa ma huwa ma'alumun suka samu rikirkicewa ta fuskar sanin abin da da ba da rikicewa ba za su iya sanin shi kuma suka samu rikicewa ta fuskar sanin abin da ma sananne ne li din a gun malamai wa ulama shari'a da malaman addinin musulunci bi ghairihi wanda sun san wannan abin kuma sun san wani shi fa kadhalika nafsul a'immatul mujtahidina don haka kuma sauran malamai mujtahidai la raiba annahu qad yakunu inda ahadihim ma huwa madhnunun bal majhulun gaskiya ne babu kokonto akan cewa a wurin wani limamin wata maganar da yake faɗa zato ne ko kuma ma jahilci ne wa huwa ma'alumun lil akhar amma sai zama wani malamin ya sani ga wata matsala wani ya santa wani bai santa ba imma muwafiqan lahu ko ya zama wanda ya santa a matsayin ilimi din magana shi ta dace da magana ɗayan wanda ya faɗa da ka wanda ya faɗa da molanka wai ma mukhalifan ko kuma su saba wa juna فيها أكثر المسائل الفقهية التي لا يعرف حكمها لا يعرف حكمها كثير من الأئمة akwai irin waɗannan matsaloli na fiƙihu da dama wanda da mutane da yawa daga cikin wanda ake cewa malamai ba su san wannan karatun ba awai takallamu ha bi nau'in min adh ko ya zama malamin yana magana akan matsalan ne amma da wani nau'i na zato musiban au mukhti'an ya zama ya faɗa ya dace ko bai dace ba Wata kunu ma'alumatan li amma sai zama wani kuma ya san wannan abin bi adillatin qat'iyatin inda da wasu hujjoji wanda suke yankakku a wurin shi wa inda man alima ka ilmi da kuma gun wanda ya sani irin saninsa kamar yadda muka ji misali a cikin sahabbai su aliyu su zai dan thabit sablai dan abbas sorry sablai dan mas'ud waɗanda suka san gado sani na hakika ma za ka yi samun wani kuma cikin sahabbai shi ma malami ne bai san wannan karatun ba kamar ga abdullahi dan umar yadda aka ba da labari a cikin tarihinsa an zo takanas ta kano daga wani gari an tambaye shi alaga ta malam hukuncin gadon kaka ya ce ban sani ba kamar ka baka sani ba ce ban sani ba ku je ku tambayi suwa ne kaga ai shi ma malami ne da bai gaza ilimin waɗancan ba amma bai san wannan karatun to in ya zama a cikin malaman da ana iya samun wani malami ya zama ya san wani abu wani kuma malamin bai san wannan abun ba ga kuma na uku wanda ya faɗi magana da zato kaga mataki uku kenan akwai wanda ya san shi ilimi na yaƙini akwai wanda ya jahilce shi jahilci na yaƙini ko kuma wanda yake tsaka-tsaki ya faɗa da zato da fatawarsa da a ganinsa ko ya ce da gaskiya ko ya kuskure to in ya zama a cikin zamun nan da akwai yiwuwar samuwar haka lokacin da akwai yaɗuwar ilimi babu ƙarancinsa akwai tsoron Allah da takawa ba irin zamun nan baya ba akwai kusanci da zamanin annabtar kaga ya fi sauƙi kenan a samu a zamun nan baya abin da yake so ya gaya mana kenan ya fi sauƙi a zamun nan baya ka samu wani babban malami sai a ce ga wani karatu bai sani ba ba abin mamaki ba ne ba abin a tsaya ana bada labari ba ne dama abin da ake tsammani kenan ko kuma a samu wani karatu wani malami ya faɗi kuskure a kan shi kuskuren nan a bisa fahimtar sani ko ijtihadinsa ko kuma gangancinsa duk yana iya faruwa kuma ana iya a samu wani shi kuma ya sani ya sani irin sanin da ya kamata a ce yawa abu duk abu ne mai yiwuwa wataratan ya ce wani lokaci bin nassin ikhtassa bi sama'ihi min rasuli sallallahu alaihi wasallam an ghairi tun zamanin sahabbai wani ana samun ya zama ya keɓanta da wani ilimi saboda wani nassi da ya keɓanta da jinsa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda misali sayyidina abubakar yake banta da jin karatu akan manzo Allah ya siranta mishi cewa su annabawa ba a gadan su su annabawa inda